Krista sun yarda cewa Yesu wanda ya shigo duniya ya ba da kansa aka wulakantar da shi ya sha azaba iri-iri ya yi shi don ya fanshe mutane ya mutu aka binne shi mun gaskanta kuma ranar ta uku ya tashi daga matatu Allah yana da iko ya yi komai da komai ya aika Yesu Kristo ɗansa ne haifafe mun gaskanta hakan ya zo ya koya mana yadda za mu yi rayuwa alheri da zumunci ya koya mana in wahala ne ma za mu sha in kuma ciwo ne ma za mu yi in mutuwa ne ma za mu ba wai mutuwa shine karshen komai komai ba zai tashe mu kai tashin kiyama mu ya kamata mabiya addinin kirista su gudanar a lokacin bukukuwan Easter Monday da kuma Good Friday kwanaki arba'in yanzu muna cikin azumi muna addu'a muna kuma roƙon Allah domin ya yi mana jinkai muna kira ga mabiya addinin kirista su tuna akwai masu wahala da yawa akwai kasasu da yawa akwai masu ciwo waɗanda ba su da wani abu mun da Allah ya taimake mu muna da ɗan kaɗan mun je mu yi azumi abincin da mun rage dan kuɗin da mun rage mu yi amfani da shi mu taimaki talakawa duk wanda ke yin azumi na krista kada ya yi kawai don a ce wai ya hana ma kansa abinci yana jin yunwa dole abin da ka samu ka rage ka ba danwa ka ba makwabta ka ba waɗanda ma baka san su ba domin lallai su ma su samu albarka kullum kuna yin kira kuna wa'azi cewa a samu zaman lafiya tsakanin mabiya addinin kirista da na musulunci ko za ka jaddada wannan idan ba mu zauna tare ba mun rika faɗa kenan ba iyaka har tashin kiyama allah ya san abin da ya yi da ya halici mutane iri-iri ga farare ga bakake ga masu addinin kirista masu hindu masu musulunci duka allah mai iko ya san dalili ma mu mutane ne muna ce a'a na fi ka kace kafi ne to inda tashin hankali yake zuwa kenan za mu rika hakuri da juna mu zauna lafiya mu tuna da yadda kasar mu ke koma baya ga yunwa ga fatara ga ana satan mutane ana kashe-kashe mutum ya bata maka rai kaɗan sai wuta ya tashi sai ya mallaki kawai na san krista da musulmai su ne masu yawa a cikin kasar mu najeriya ba za mu iya mai da kasar najeriya zama kasar musulmai gaba daya ba za mu iya mai da kasar najeriya zama kasar krista gaba daya mu nemi hanyar yadda za mu sa najeriya ta ci gaba har ta fi sauran kasashe na duniya kwanan nan aka zaɓi shugabanni a najeriya a zaɓe na shekara ta tara, ko kana da shawara daga shugaban ƙasa zuwa gwamnoni a najeriya mun gode da aka gama zaɓe lafiya bayan zaɓe sai aiki irin yawaci yawacin da aka yi ana yakin neman a zaɓe su da kuma kuɗaɗe masu yawa aka yi amfani da shi komai ya kare yanzu eh, wanda sun ka ci sun ci wanda ba su samu ba ba su samu ba hankalinmu yanzu ya koma ga waɗanda sun samu zarafin da Allah ya basu su yi gyara mutane suna fama da mugun yunwa mutane suna fama da talauci idan mun roki Allah shugabannin nan za su yi nasara za ga Najeriya tana ci gaba